من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين wa rahmatullahi ta'ala barakatuh insha Allah za mu tashi aya ta 23 ko na'am 23 abinda eh eh talatin talatin to abin kula ba gaskiya yi haka ne na'am aya ta talatin za mu tashi insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد توجيه الغافلين بما تقدم بايا فسكنت wato yadda aka fuskanci gafalallu aka nuna masu abin da ya kamata wajen ta alarka da ba sai Allah ya juye da magana ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa marahu bi sabati al haqqi Allah ya umarce shi da ya tabbata akan gaskiya allazi huwa al ilmu shine ilmi allazi allazi yusalu ila al akhirah wato ilmi wanda zai kai zuwa ga lahira wa huwa la yatimu illa bil alam bil amali bihi shi kuma wannan ilimi mai zuwa lahira baya cika sai an yi aiki da ilimin din fa fatastaqimu bihi Shin shine zaka tsayu wato wajen koyi ne gari ga wani shi wato kai annabi ka tsayu sannan wasu wani ka yi koyi da kai fa qala yace fa kin waje haka yace ya kai muhammad ka zai da hussaka a hanifa ga addini wanda yake ma'ilan mai karkata ilaihi zuwa ga Allah ai akalis dinaka lillahi anta wa man ittaba'aka ka zai ka ci addininka ga Allah kai da mabiyanka fidratallahi wato addinin Allah tursamu ta'il majrura aka sa fidratallahi muna cewa ta'un maftuha wa laysa fil qur'ani ghayraha a ƙur'ani babu irin wannan a rubuce haka wal fidira hiya yati dini fidira shine karbar addini wato eh, wanda aka aka litta akan haka ai yati dini haki karbar addini gaskiya wata hayu ilahu da kuma shiryawa to tattali ga dan wannan addinin kala dinul islam ko na haka ne ban ko wakila ko to kila islam an ce shi ne addinin musulunci is la itibaru bil iman la itibaru bil iman fidiri ba a lura da wannan imani na fidiri wato na halitta wanda yake li'annahu mawjudun hata filkufar wannan kamar addini wanda yake dama kowa aka haifa da shi haka turai ana samu da shi wa inna mal ba abin lura bil imani shar'i imani don da yake na shari'a al sai bil iradati wanda ake aikatawa to da nufi wal ilmi da kuma ilmi ba a bulugi bayan bayan an kai balaga allah allati fadaran nasu alaiha wanda Allah ya halicci mutane akan shi wahiya dinin ne addinin Allah din a ilzamuha wato kullumce su la tabdila li khalqillah babu canji ga addinin Allah shine ga li khalqillah shine addinin Allah ai la tubaddiluhu kar ku musanya shi bi an tushriku wato shine ku yi shirka kar ku yi wannan ikhbarun bi ma'anar Amur. wato labari ne amma dai umarni ne zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye المستقيم tsayayye dinu tauhidillahi dinul qayyim shine zalika dinu tauhidillahi dinul qayyim shine wato kadaita addini Allah cikin addini tsayayye walakin aksar nasi dai mafi yawan mutane kafirai wala ya'lamuna bazanin wancan wa illa da kafirai sun gane wannan lama ashira ku biyu shi ba sa da Allah da komi ba na'am منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة zuwa الصلاة ولا تؤمنون المشركين zuwa gare shi ai aqim قريش أي أقيم راجعين إليه zuwa gare shi da alamu daukaki fi ma umira bihi cikin abin da Allah cikin amara bihi umarni da shi wani har anu kuma ya hana a dagare shi sun mashara fi bayani tana shiga wajen bayani shi bi kaulihi wattaquhu wattaquhu ku ji tsoron shi ayi su ji tsoron shi Allah khafuhu wa musallata na sai da sallah wala takunu minal mushrikin zama cikin mushrikai na'am من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من الذين فرقوا أي من الذين بدلوا bi'adar jari min allazina farraqu dinahum sune wanda suka rarraba addinansu bi ikhtilafihim fi ma ya'budunahu saboda saba su ga abin suke bauta mawa au fil kaifiya ko kuma kai tsaye suka saba addinin suka rarraba suka rarraba wa kanu suka zama kungiyoyi firakan jama'a daban-daban fi zalika cikin wancan kullu hizbin kowane jama'a ko kowane kungiya minu daga cikinsu bima ladaihim ga abin da ke wannan kungiya inda hum a wurin su farihuna suna farin ciki da abin da suke akan shi masururuna suna farin ciki

masan nasa durun idan tsanani ya shafi kafirai su ne a nasa nan a da'au rabbahun muhibin iri eh, sai su kira ubangijin su suna masu koma zuwa gare shi a duna gari wato da eh, kafirai da wawancan lokaci da ayin sun samu tsanani sai su kuma su kira ubangiji a duna gari sun mai za a ka wani nora mata sannan in Allah ya ɗanɗana masu wata rahama da gare shi bil matsari da ruwan sama idza fariqun minhum wasu daga cikinsu da rabin shirku ne su kuma suna yin shirka da Allah Allah ya tsare mu mu, nam liyakfuru bima atainahum liyakfuru bima atainahum suna yin wannan dan kafirci ga abin da muka ba su ai uridu bi tahdid ana nufin wato wannan gargadi ne ko tsoratarwa ne fata mata'u su ji daɗi fasaufa ta'alamu na da sani kuma za su sani a akun tumati akun za su ji ƙarshen wannan jin daɗi nasu na'am أَوْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ am anzalna alaihim ko ko an saukar masu da wani hujja ne hujjatan wata hujja wa kitaban da wani littafi fa huwa ya shi littafin yana magana ta kallama da lalatan bima kanu bi shirkun wanda yana magana yana shigarwa akan abin da suke shirka da shi ai ya amuruhum bil ishraki wani littafi aka saukar masu wanda yake umarcin da umarcin da su shirka wal jawabu la amsa ita a ba haka ba wai za ka ganin na وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون wai za a zakanan nasa idan aka nuna masu kafirai rahamatan wata ni'ima rahama wato ni'ima daga Allah farihu biha sai farin ciki da wannan ni'ima da Allah ya ba su amma kuma farin ciki din irin na alfahari ita, alfahari da abin da Allah ya ba su wayan ce sun tun amma in wani abu ya shafe su na tsanani bi ma qaddamat aydihim saboda abin da hannayen suka aikata izahum yaqnadun sai su kuma suna yanke kauna yayi asuna suna yanke kauna min rahama daga rahama Allah wa min sha'anil mu'min ya daga sha'anin mu'mini an ya shukura inda ni'ima shi mumini in ya samu ni'ima sai ya gode ma Allah wayar jura rabbahu inda inda da sai kuma yana kaunar ubangiji yana fatar Allah ya sauke mishi lokacin tsanani ma'ana yana yin hakuri ya bi hanyoyi na ga da ubangiji na'am أولم ya أن إن ya rawa shin ba يؤمنون أولم ba? شمسين بها ya basu da rizika. cewa Allah ne ke shi da arziki yi wa cewa liman sha Allah na yalwata arziki ga wanda ya so imtihanan wannan jarabawa ne wa ya kadir kuma Allah na kuntatawa wa yudayyiqu liman yasha'u ibtila'an da kunta ta arziki ga wanda ya so shi ma jarrabawa ne inna fi zalika al lalla cikin wacce akwai ayoyi da kawai yu'minu daga mutane masu imani da ita kenan ashe da arziki da rashin arziki duka jarrabawa ne daga Allah in aka baka arziki an jarrabe ka ne da shi in Allah ya baka sa'a ka ci jarrabawa shine kai abin da aka ce ka yi da wannan arzikin da Allah ya baka in kuma ko kuma kunci ya mutum ya a talauta shi to wannan shi ma jarrabawa ne daga Allah in Allah ya bashi za'a ya bauta ma Allah a cikin kuncin shi to nan zai sha wahalar da ya sha amma kuma da ya mutu ya gama wahala sai aljanna kawai amma mai kuɗi wanda Allah ya ba arziki ya yalwata mashi to wallahi in Allah ya bashi sa'a shi kenan sai ya ta alheri ya ta kyauta ya ta sadaka ya ta zumunci ya duk abin da ya dace wanda shari'a ta ce in kuma ya koma lahira shi kuma ya koma cikin nima amma in bai yi ba to akwai matsala musamman ga masu kuɗi kaga mai kuɗi wanda Allah ya yalwata mashi wani ko kuma da yawa za ga ana ta neman kuɗi yadda mutane ke neman kuɗi har mutum ya kai wani a can ma ya halaka wani kuma bai halakan ba yana ne yana tarawa ya tara ya tara ya tara ce ya tara kaza kaza yana da shi alhalin bai yi abin da ya kamata ya yi na taimako ba to da ya mutu sai gado shi kenan ya yi aikin kawai kudin da ya bari na gado na 'ya'yan shi ne ko kuma na masu gadon shi ne su za su gaji wannan abin in suka aikin alheri da abin da ya bari to shi kenan nasu ne sai dai in sun ga dama ne sun ce ko ga wani abu irin abin na ce a gina mace masallaci ko wata makaranta ko wani abu in suna da hankali sai ga shi a yi don shi amma ba haka ba abin da ya bari ko biliyan nawa ne to aikin kawai ne nasu ne amma sun yi aikin alheri nasu ne latin alada shi ko yana can cikin wannan musiba kuma sai an tambaye shi yayayi ko ba komi jarabawar mai kuɗi a ce ya mutu ka mutu ko ka bar miliyan goma ko ishirin ko talatin to a tambaye ka a ce yaya ka samun kudin ko wannan magunga musiba ne eh, a ce maka nawa ka samu ko da daga ta yaya ka bi ka samu eh ka ce to kai Allah dai sauƙaƙe saboda haka dai Allah ya ba mu sa'a masu arzikin da Allah ya ba to su yi ƙoƙari su kashe wannan dukiya ta su ta hanya mai kyau za ka tafi ka yi gida wani ma a ce yana da gida goma wani ma yana da gida wai haɗari to wai duk kuma a gidajen nan gida ɗaya ke kwana ko kuma ya je cin ya kwana ya je cin ya kwana amma kuma da ya mutu shi ke nan kawai sai raba gado shi ke na shi ya ta baya da komi wallahi Allah ya shirya da mu Allah ya shirya da masu arzikinmu su nemi su ma alkhairi a duniya kafin su koma lahira domin komawa lahira ka tafi da irin wannan to mutum zai sha wahala kai ko aljanna aka ce za ka shiga a ce ma an yadda ka shiga aljanna amma kai za ka ce da ka ta tukunna ya ga kai man lissafi ya aka ka samu kudin ta wacce hanya ka samu kudin to wanda kowannan za a yi mutu ana akwai matsala saboda haka wallahi Allah shi yadda mu kun ga yadda muke neman kuɗi yanzu a kasar mu yadda muke neman kuɗi kuma maza da mata kowa da kowa to neman kuɗin kuma to ba laihi ba ne a nema amma an an nema to ai abin da ya kamata da su Allah ya ba mu Allah ya sa mu gama lafiya na amfani da qurba fa'ati dal qurba haqqahu wal miskin wa min ka baiwa makusanta su wato shi makusanta ka ba su su min albirri na biyayya wato ‘yan uwa wa makusanta a ba su su wasila da kuma sadar da zumunci kannan uba ko yan uba ko kannan uwa ko waye da wanda suke makusanta ne na kusa-kusa to a ba su su wato kai suna da haƙƙi akan ka kai mai dukiya kai waye kana suna da haƙƙi a kanka wal miskin miskinai ma shi ma yana da haƙƙi a kanka saboda haka shi ma ka ba shi haƙƙin shi wabin sabil dan tafarki wanda ya tafiya ya zo ya yi tafiya amma a gurin tafiya guzurin shi ya ƙare to ya zo kuma yana maganan ya nema to a bashi a taimake shi a wannan shi ma wannan halin ai al-musafir min sadaka a bashi daga cikin sadaka wa haƙƙo diyafa da kuma haƙƙi na liyafa na baƙuntaka saboda annabi ibrahim irin da biya shi kenan gemawa baƙi zalika khairun wancan shi yafi alheri da zina yuridin wajen Allah ga wanda suke nufin zatin al'ikon Allah wato yardar Allah zalika khairun lil ladina yuridin wajen Allah duk masu neman yarda Allah wancan shine fi su nemi yarda Allah da kuma la wasu da kuma ladan Allah mimma ya amalu na ga abin suke aikatawa mina taqwa na tsoron Allah wal istiqama da kuma tsayuwa fi ga addini wanda yake alqayyim tsayi addini ulaika wa ulaika humul muflihun wayannan sune masu babban rabo alfaizuna masu rabauta Allah shirya da mu mu shiga ciki wa min iqamatil wajhi wajhi lid-din qayyim yana daga tsayuwa tsayar da addini ko tsayuwa ga addini wanda yake tsaye adamin riba rashin cin riba a faliman ne za zalika kala tara saboda hannun wancan sai Allah ya ce وما آتيتم من ربا yi في أموال الناس wa ma'atajin na riban da kuka da wato na riba a ziyada ƙari alama fi zimma a kan abin da aka ɗauka na bashi sawa'un duk ɗaya ne wato abin da ke wuyan mutum duk ɗaya ne kana ribar fadili wata riba ce wanda ake cewa ribar fadili min salafin jarra manfa'atan wato mutum ya bada bashi kuma dan ya jawo wani amfani shine muke cewa kuɗin ruwa auriban nasi'a ko kuma riba ta nasi'a ta jinkiri fi sarfin na ne wajen canjin kuɗaɗe guda biyu wato zinari da azurfa bil jinsi wato jinsi da jinsi wannan zinari da za a yi amma kuma da auri gari jinsi ko kuma ba da jinsi wannan jinsin ɗaya ne aka ce a yi amma kuma wannan ya tsufa wannan sabo ne amma za a yi jinkiri ko kuma wanda ba shi ba bita ta ahadin na kadayin da jinkirta ɗaya daga cikin kudaden a jami'i hima ko kuma dukansu wannan liyar bugu ko liyar buwa fi amwalin nas don su kudin kuɗinsu daga cikin dukiyar mutane a yazidu falayar buwin da Allah to wannan bai karuwa a wurin Allah wato babu Allah ba zai tsarkake wannan ba ai la sawaba lahu ba lada gare shi inda lahi a wurin Allah aula ya bari kullahu fi mali ko Allah ba zai sanya albarka ba a cikin dukiyar shi walau kasura ko da dukiyar ta yi yawa amma ta riba ce za ga babu albarka a ciki fa innahu khabithun domin wannan ya munana wa ma adaji min zakatin abinda kuka bada na zakka badalin riba wato maimakon riba fa inna ikraju zakatu domin fitar da zakka min al'amuwari daga dukiya wa in kana fi zahiri tanqisa laha wanda yake a bayyane kamar dai an tauye dukiyar ne dukiya ne walakin fil haqiqa ziyaratar laha amma ga haƙiƙa an ƙara wannan dukiya ne fa barika Allahu li ashabi Allah zai sanya albarka ga mai mutumin da yake dukiya ya fitar da zakka ya bada kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fil ladina ukhriju zakata min amwalihim ga wanda suka fitar da zakka daga cikin dukiyarsu turiduna wajha Allah sun fitar da wannan zakka yanda ya kamata sun ba kuma wanda ya kamata kuma suna nufin za a yarda Allah fa ulai tahumul mubi'un to waɗannan wayin za a ninnin kama wani almukusiruna za a yawaita masu amwalihim ga dukiyarsu haƙiƙatan fi duniya haƙiƙa a nan duniya a basu a yawaita masu fai barikullahu lawan fiha kuma Allah ya sanya masa albarka a cikin dukiyar wa fil akhirati alahira kuma har su na thawaba amalihim inda za su samu ladan ayyukan su littiba'ihim amrullahi layi dan bin su ga umarnin Allah bai takawa da yin ta'addai tsoron Allah wai kamata wujuhin da kuma tsaye da huskokin su dinin qayyim ga addini wanda yake tsaye fil kalami wato tsaye filkalam iltifatun lifa'idati shumulil mukhatab wa ghairihi nan wala ma bayyana ta'ala mashtamala alayhi dinul qayyim yayin da Allah ya bayyana abinda wannan ya taru a dini tsaye allazi amara rasulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yuqima wajhahu lahu aka ce annabi ya tsayu akan wannan addini li yakuna watan dan ya zama abin koyi littiba'il mu'minina ga mabiyan shi mu'minai shari'a ya husu mun shiga kuma yana kwadaitar da su alal muhafazati ala zalika akan tsarewa akan wannan addinin na Allah akan a tsare shi wa kala yace wa ma ataytum min fadlin yaqwa wa hmm? amwalin fala yabdu inda Allah wa ma ataytum kuna da jawabi ko ya biya wa

Allahu allazi min Allahu allazi khalaqukum Allah shine ya halicce ku ko da ke wala ma bayyana ta'ala mashtamala alaihi dinul qayyim allazi amara rasulahu wanda ya umarci manzon shi an yi kima wajahu lahu ya tsayar da huska shi ya tsayar da ya tsayu akan shi li yakuna qudwatan littiba'i mu'min ya zama koyi abin koyi ga mabiyan shi mu'minai ya shiga yana kwazaitar da su akan tsare wannan yace Allahu Allahu allazi khalaqukum Allah shi ne wanda ya halicce ku sun marazaka kun sannan ya arzuta ku alu hayaci kun fi duniya lokacin ku a duniya sun mai miti kun sannan kuma Allah shi ne zai kashe ku shi yake kashe ku bi in kirda iya jalikun in ku ya kai ƙarshe sun mai huyi kun sannan Allah shi ne ke rayar da ku ba su tashin kiyama hal min kun shi daga wanda kuke tarayya da su wanda kuke bauta ma mimman ashirakatun billahi wanda kuke hada da Allah man ya almin min zalikum min shay akwai wani wanda zai aikata daga cikin irin wayancan a ce ya rayar da ku ko kuma ya kashe ku akwai mai iya wannan babu wai za ka na jawabu la in ji amsa da zama babu ai eh babu to fa'ala mun ku sani annahu huwa allazi yastahiqunkum al-ibada shine ya cancanta a bauta mashi la ghaira baba subhanahu tsarkiya tabbatar ma Allah ma shi kuma daga abin da suke shi da shi to Allah shi yadda mu Eh, alhamdulillah kusan yana jin ne za mu tsaya kenan